يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada alifai assalamu alaikum wa wabarakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan dare na Lahadi 30 ga watan Al-Muharram hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 27 ga watan Agusta miladiya 2022 muna masallacin Imam Malik ne da ke bisa titin Gero a unguwar Rinjin Sambo da ke cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun littafin Irshadu Salik ila ashirafil Masalik littafi ne na fikihu da ke karantar da matsaloli na ibada da mu'amala akan mazhabar imamu malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tafi faslun almaitatu wal muskirat darasinmu na uku kenan za mu gabatar cikin wannan littafin da iko allah mai littafin ya ce faslun wannan fasali shine na farko kenan الميتات والمسكرات كلها نجسة cewa duk matattun dabbobi gaba ɗaya da ƙwari wasu daga cikinsu da zai bayani waɗanda za a ɗebe wal muskirat da kuma ababen da ke sa maye kulluha najisatin dukkan su gaba ɗaya najasa ne duk abin da za a sha a yi maye to wannan abin ya zan najasa duk da malamai na da sabani akan giya najasa ce ko ba najasa ba kawalin da ya firin jaya shi ne giya ba najasa ba ce a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramtar da giya anas ibn malik ya rabi allahu anhu yana ba da labari yana cewa duk kwarkwadin ne madina duk gaba ɗaya ba inda za ka sa kafafa ke cikin gulbin giya ko waɗanda gida ana cewa da tulu na ana fashewa giya na kama kwalala a cikin gari amma kuma duk da haka inda ya kasance giya na jasa ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale haka nan da giya ba abinda ake nufi idan ya tabbata tabbata tufafinka An ka gani ka wanke a matsayin tsafta alhamdulillah in ba gani ba kai sallah da ita haka nan ba za a ce yi sallah da najasa sallah ka ba ba an fahimta ko tayyib sai ce illa da wabbal illa da wabbal ma'i waɗanda aka toge ba najasa ba dabbar ruwa wa ma laysa lahu nafsun sa'ila sannan daga cikin dabban tudu kuma waɗanda in an yanka jikinsu babu jinin da zai kwararo da su ma ko da sun mutu ba na jasa suke ba nau'i guda biyu kenan dabbobin ruwa duk gaba ɗayansu ko da sun mutu to ba na jasa ba ne ko da ɗan ruwa ne kuwa sannan kuma da dabbobin tudu da ba su da jinin da ke kwarara su ma idan suka mutu ba na jasa ba ne kamar su wani abu kenan dabbobin tudu kwarin tudu ne don cewa ma laisa lahu nafsu sa'ila fara ko da su kyankyasu da tururuwa gwanon sungai da tsutsotsi ko da su kungurguma da makamantansu sau duk gaba su ko da sun mutu masu tsarki ne ba na jasa ba sanin cewa masu tsarki ne su dabbobin ruwa dama ana cin su ko annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake hillu mai tatuhu eh, tahurun ma'uhu alhillu mai tatuhu duk ruwa gaba ɗaya ruwan teku na yana halatta ya tsarki da su sannan dabbobin ruwa ɗin kuma ko da sun mutu halatta ne a ci shi ne sa ko ba ma guje yi su ana sai a ci na fahimta amma ban da dabban tudu in ba ma guje yi farautar dabban tudu ya kaje ba a ci matsala ta biyu ya ce wa za'ul mai tafi na jisatun juz'i juz'i wato gaɓoɓin abinda a tsayar eh, musai na jisafin dun na jisafin idan akuya ce ta mutu ko rago ko wacce dabba raƙumi shanu da makamantansu dawaki da makamantansu to duk bangaren su gaɓoɓinsu da za a ɗebo gaba ma na jasa ce in ya ta mutu aka ɗebo kan to kan na jasa nan yanko ƙafan-ƙafan na jasa ɗan ba ita ko ya a jaza'ul mai tati haka yazo cikin hadisi ma ubina min hayyin aw sun fa huwa najis do abin da aka ɗebo daga jikin rayayyar dabba ko matattar dabba to wannan abin ya zan najasa in tana rayi in dai rayuwa na gudana cikin wannan gabar da aka ɗebo mai littafin ya togo yace ya toge yace illa shu'uru face sai gashi jam'i ne na sha'a mutum ne ke da gashi ko da kuma cikin bisa shi wace bisa da gashi awaki hmm, tuwa da gashi da kuma tumakin da aka gare mana su ma gashi gare su akwai waɗanda ke da su eh, me ake ce masu da hausa muna da hausan gashin da ake ce masu wannan ke ɗiba ana tuhahi da su rigar sanyi da sauransu don ana yi da eh, wannan eh, suf ɗin eh, sai alwaba gashin raƙumi kenan tuni Allah ya ce min aswafiha wa aubari aubariha wa a sassan ko wa mata'an ilahi kuna amfani da suf gashi wani nau'i na gashin wasu raguna da kuke ba dukiya ce waɗannan ragunan sai an zo an aske gashinsu sannan kuma a basu kuma na kiwo sai gashin kuma ya toho kuma a zo kuma wani lokaci a aske haka na ji amfani da su to waɗannan gashin duk ba na jasa ba ne sannan da gashin awakin da gashin raƙuma wabar to duk waɗannan masu ƙarfi ne wa bihu ha da kuma waɗanda ne kama da gashi minar rishi na kamar gashin tsuntsaye su ake ce ma'ar rishi su ma gashin tsuntsaye ba na jisa ba ne don duk gaba ɗai gashi babu rayuwa a cikin gashi wato jini bai gudana cikin gashi inda jini ke gudana tunan rayuwa take amma duk abinda jini bai gudana ciki to ba cewa rayuwa na babu rayuwa a wannan wurin an a yanke maka gashi baka jin an yanke wani abu hmm? amma watan jikinka aka wa. za ka ji ko don watan rayuwa da ciki don jini da ciki amma gashin jini bai guda da ciki matsala ta uku malamin ya ce wa fi tsarafin ƙarni wa zilfi wal'aji khilafun malamai sun yi saɓani fi tsarafin Karshen eh, ƙarshen ƙaho ku eh, shayi shi ne akhiru shi a tsara. ƙarshen ƙaho kamar bisashen da ke da ne, su shanu ne da tumaki da awaki dabbobinmu na gida kenan ko da kuma dabbobin dawa waɗanda ake ci kamar su barewa karkandai da makamantansu to ƙarshen ƙahon inda jini bai gudana ciki ko an yanke ba a ganin jini sannan wazil da kofato dabbobin da ke da kofato kamar shanu da kuma tumaki da awaki duk kohotai gare su <clears throat> don idan aka gasa sai ga an kwaɗe ko hoto sannan a zufur raƙun masu ke da zufur aka yi da kuma su kuti-kuti da kaji da zabbi su waɗannan duk aka yi hu gare su da duk hukuncinsu guda sannan wal'aj da kuma haurin giwa malamai malikiya su yi saɓani dangane da waɗannan ababe guda uku da ya ambata a nan ko sannan a zufar shi ma ya shigo ciki aka yi suna cewa khilafun saboda ma'anar khilaf shine li ikhtilafi sharihi ha fi fahmiha waɗanda suka sharhi mudawwana yaya suka fahimci eh, nassin mudawwana to anan ne sai suka yi saba sai suka yi sabani tun yi wancan tushen cikin littafin mudawwanan sabanin ta tasu mudawwana babban littafi ne na imam malik da aka an shi na malikiya he mazhab malikiya da aka an so fatawoyi na imam malik aka rubuta ciki wanda suhunun shi ne ya rubuta wannan littafin amma shi kuma ɗin bai karatu ga malik ba da su ibn ƙasim ya karatu to fatawoyin da su ibn ƙasim da sauran suka samu wurin imam malik shi kuma ya samu sai tattara ya rubuta su a wannan littafin da ake ce ma mudawwana da waɗanda suka yi sharhi da ta'aliki ga mudawwana ɗin, sai a samu sun yi saɓani dangane da nassin mudawwana wato fatawar imamu malik eh, dangane da wannan matsala shi ne ce to malamai sun saɓani wasu ce masu tsarki ne eh, binan kaho da kokwato, aka yi da kuma hauren giwa to hauren giwa ya gabata malamai sun sanya shi cikin ababen da bai halatta ba lokacin da muka yi magana akan awani yin amfani da eh, ƙasan Eh, mustai ga yin alwalla to a can yi magana akan haurin giwa shi ma yana cikin najasa yana daga cikin najasa to waɗanga guda biyu da kaho da kofato da aka yi fa su waɗannan duk da malamai su yi saɓani amma abin da ya fi rinjaya shi ne ku ne idan ya kasance in an yanka nan daidai da aka yanka babu jini inda kuma adda jini nan kuma ittifakan cewa najasa ne idan an ɗebe a jikin dabba, in tana raye ko in ta mutu <clears throat> to matsala ta hudu da malam ya ce wa ma'udina min hayyin fa huwa maitatun duk gabar da aka ɗebo daga jikin rayayyar dabba alhali jini na gudana cikin wannan gabar da aka ɗebo ga jikin dabbar fa huwa tattun fi wannan abin da aka ɗebo abin da mushe ne idan ya kasance mushe to na ke kenan saboda haka idan aka dace bundin dabba jini ya zuba to wannan abin da aka datsu daga cikin dabban ya zan na jasa in kunnin dabba aka yanke wannan abin da aka yanke ya zamo na jasa matsala ta biyar wafi tsaharata jildiha bil dibagi khilafun har yau kuma malaman malikiya sun yi saɓani dabba idan mushe dabba ce in aka fede dabba abin nan fatar aka heɗe fatar aka jeme fatar ta tsarkaka ko ba ta tsarkaka ba bi zalika khilafun a mazhabar malikiya sun yi saɓani dangane da eh, wannan fata amma sunna ta tabbatar da tsarkin duk eh, abin da fatar da aka ne kamar yadda ya zo cikin hadisin maimuna radiyallahu anha da muslim ya ruwaito eh, dabba akuyarta ta mutu ana ja za a kai bola a yar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai lau a ihaba ihabaha da kun ɗebe fatarta suka ce to annabi innaha maita matar ta ce fa mun sai ce muna jan muna kai bola ka ce mu ɗebe fatar mai mai da fatar yace yutashiruha alma'u wal qarz idan kuka sa ruwa da baga ruwa to za su tsarkake muku fatar sai ku yi amfani da ita sannan asabu sunan sun ruwaito cewa ayyuma ihabin dubiqa faqad tahura ayyuma ihabin wani lafazi ya dubigal ihabu idan aka je mai fata mai gashi to wannan fatar ta tsarkaka dada fatar dabban da ake ci ko dabban da ba a ci duk gaba ɗayansu sun tsarkaka sai a ci gaba da amfani da su matsala ta shida malami ya ce wa tsurul hayawan ruwan da dabbobi suka sha suka raga wa arafuhu da zufan dabbobi ɗahirin duk masu tsarki ne idan an ga doki ya kafa baki ga ruwa ya sha ya sha raga to wanda ya barin nan mai tsarki ne sannan zuwa kuma da ke tarara jikin kowace dabba ce wannan zufan in ta zuba cikin wani abu ba a cewa jasa ta zuba ciki illa ma na jasa ta, face sai dabban da ke cin na jasa. ita ce idan ta kafa baki ga ruwa ta sha fayyukurahu ruwan da za ta ragan ya zama makaruhi a yi amfani da ruwan kamar yadda muka karanto a baya makaruhi ne yin amfani da ruwan ba a ga najasa a bakinta ba lokacin da ta sha ruwan babu najasa a bakinta amma al'adarta tana cin najasa saboda haka eh, malikiya suka karhanta yi amfani da ruwan da ta sha ta raga illa ma kana ala fihi najasatun face sai dabbar da aka ga najasa bakinta a lokacin da take shan ruwan zahiratun ga najasa bayyane fa yakunu hukmu su'rihi hukmu ma halatu najasatun sai ya zama hukuncin ruwan da za ta raga hukuncin ruwan da najasa ta kwada ciki idan launin ruwan ɗanɗanon ruwan warin ruwan su ya canza to ruwan ghairu tsahir wa ghairu tsaho bai su ba su tsarkake ba su da tsarki kuma ba su ba amma idan ya kasance ba abin da ya canza a ciki to sai zan makaruhi na amfani da ruwan an fahimta kun sai matsalar mu ta bakwai eh, malam ya ce wa yajibu ghaslul ina'i min wulughil kalbi fil ma'i sab'an wajibi ne a wanke ƙwarya ko wani mazubi na shan ruwa min wulughil kal saboda shan ruwa da kare yayi a cikin wannan makai amma fil ma'i ga ruwa kadai banda idan abinci ne ya sa baki ciki lasa abincin wanki sau nawa za a yi sab'an za a wanke sau bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ula kunna bi turab wankin farko za a sa turda ƙasa za a sa ba sabulu za a sa ba hikimar shari'a kenan saboda mai tace a sa ƙasa akwai ƙwayoyin cutar da ƙasa ke ɗebewa da sabulu in an sa bai ɗebe saboda haka sai ƙasa ɗin saboda haka wankin farko sai a zuba ƙasa ciki a wanki to daga nan a wanki na biyu uku hudu biyar shida bakwai shi kenan aiki ya saura ga likitoci su je su yi ta bincike saboda mai aka ce a wanke so bakwai idan kare ya sha a cikin ruwa amma kuma akwai dabbobin da suka fi zama kare abin da eh, eh, eh, kazanta ko kamar alade amma ba ce a wanke so bakwai ba saboda menene akwai wani dalili matsalar mu ta takwas wa fi ilhaqil khinzir bihi wa ina ghayr al-ma'i wal intifa'i bima fihi khilaf malaman malikiya sun yi sabani har yau fi ilhaqil khinzir bihi nassi ya zo ne akan cewa kare idan ya sha ruwa a wanke so bakwai to idan alade ne sha ruwan za a wanke so bakwai a kiyasta shi akan kare ko ba za a yi wannan kiyasin ba shine khilafu malaman malikiya suka yi sabani tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya san da alade ko to tunda bai san ya da shi ba to bai ci saboda daga ko ya sha ba sai a wanke so bakwai ba sannan su wane ne ke ta'ammali da alade ba musulmi ba amma an ba da dama ya ta'ammali da kare ga farauta ko don hukun bisashe ko hukun gida ko kuma eh, kiwo an ba da dama saboda haka duk abin da ake mu'amala da shi yau da gobe idan aka sa dokoki masu tsanani to abin zai tsananta kwarai da gaske saboda haka aka ba da dama amfani da shi in ba ka ba ko shi karin da ba za a ba da dama amfani da shi ba amma amfanin da yake wa al'umma alade bai wa al'umma wannan amfani hmm? don kai ne alade na bukata wanda zai hake shi <laughs> ko <laughs> to wani intifa bi ma fihi kuma shin za a yi amfani da ruwan da kare ya sha ya raja ko ba za a amfani da shi ba khilafun malaman malikiya sai suka yi sabani wannan bai ko kai a yi sabani ba hmm? nasi hadisi ya zo akan a zubar da wannan ruwan a hariyu kuha fa hariyu kuha waqtiluha sab'an ku zubar da sauran ruwan sannan ku wanke makansu bakwai saboda haka ruwan da kare ya sha ya raga zubarwa ake yi sannan a wanke wannan mazubin su bakwai in ana nufi a yi amfani da wannan makar gairul ma'i ba wajen wannan fako wa ina ya gairul ma'akum da makai wanda ba na ruwa ba ne na abinci ne kwano abinci langan abinci abinci na ciki kare ya zai sa baki ya ci za a wanke so bakwai nasi bai zo a kai ba ko ba za a wanke su bakon ba ne malaman malikiya suka yi sabani wasu sha tun da an ce in ya sha ruwa ya raga a zubar da ruwa a wanke ya abinci ma haka ne suna zama ɗaya ba ɗaya suke ba ruwa idan abu ya kwaɗa ciki nan da nan ne ya game ina da ko ina. saɓanin abinci in ya kasance kare ya sa baki da ya ci abincin abincin sandararre ne inda harshen kare din nan ya lasa ko abu ne nan ne wannan abin zai tsaya duk da shari'a bata ba da daman a zubar da abincin ba saboda takatsantsan da almubazzaranci in akwai bukata to a yanke daidai bakin kare a zubar a yi amfani da saura in kuma ya kasance babu talaucin da zai sa haka nan to shi ke na zubar da abinci amma kwanon ba za a wanke so bakwai ba na fahimta sai in kwanon ruwa ne kawai ko kuma sai in ruwa ne ke ciki an kwanon abinci ne langan abinci ba ruwa ba ko amma da ruwa ke ciki lokacin da karen ya sha ko to dama a ruwan dalilin shan ruwan ne ake magana saboda ka za a wanke su bakwai ko ba na ruwa asali ba na ruwa ba ne na tuwo ne amma dai ruwa ke ciki karen ya sha to za a wanke su bakwai na a karawa kallawo ko da akwai miya ciki kuwa eh yadda abu ke naso cikin ruwa bai naso cikin miya ma haka na ko eh um wa kuma salam gaba ɗai gaban magana Thank <laughs> you. to ya kai ga haka nan duk da nasi bai zo haka nan ba amma za a haka ɗin shi abinci da eh, wanda ruwa ke ciki hmm? don ya kasance duk da ya kai ga haka nan in ana so a yi amfani da kwanon illar da ta sa za a wanke saboda shan ruwan nan wannan illar ta faru ga kwanon da kare ya cinye abinci har ya lashe kwanon ko saboda haka shi ma ɗin sai a wanke sau bakwai matsala ta tara malam ya ce wala khilafu fi najasati damil masfuhi babu sabani tsakanin malaman malikiya ko wasu mazhabobi akan cewa jini mai kwarara in jinin yanka ko kuma eh, jinin yanka ne jinin yanka kawai cewa najasa ne amma jinin da mutum ya ji muga jiki jinin na kwarara yana zuba to wannan ba jinin ne ba najasa bane sabai sun kasance suna sallah da waɗannan ne a jikinsu hmm? idan ya kasance na jasa ne da ba za a ba su wannan damun ba sannan babu nassin da ya zo kan haka ne, na cewa waɗannan na jasa ne amma jinin yanka da aka yanka dabba to wannan jinin ittifakan cewa jini ne na jasa. har wasu tattara jinin suke suna soyawa ko a daskarar da jinin a soya kuma a tafi Allah ya mana tsari sannan kuma wasu na kiwo da wannan jinin ku su kwashe su je suna ba dabbobi to duk dabbar da aka ba wannan an ciyar da ita najasa namanta ya zama najasa sai in an ɗaure dabbar ta ci abincin da namanta ya koma daidai sannan ne za a ci wannan dabban in an san irin wannan dabban to da kan makasu in ko ka sai to sai ka daure ta ta kwanaki tana cin abincin da ba na jasa ba naman ta koma daidai tukunna abincin da da me aka yi amfani da jini? abincin kaji duk abu kazan da aka ba wannan abincin an ciyar da ita najasa hmm? abinda malamai ke cewa eh, da eh, nonon abinda wannan dabbat da kuma hitsarin wannan dabbat da wani abu ne to duk gaba da su waɗannan najasa ne da tutu da hitsari da nono duk najasa ne wurin naman ne malamai ke da saɓani nama zai zamo najasa ko ko ba zai zamo najasa ba shi wannan littafin ina ga bai sanya naman cikin najasa ba kamar yadda za mu ci mai nan gaba mai yiwuwa insha Allah eh amma kanin cewa kaza tutun kaza da eh, wani abu da tutun kaza da Eh, ba najasa ba ne idan ya kasance ba najasa take ci ba da kuma duk dabbar da ake ci su ba najasa ba amma idan najasa suke ci to lokacin da hitsarinsu da bolinsu eh, da hitsari da tutu da kuma nono duk gaba ɗaya za su zamo najasa saboda haka dole ne kiyaye irin waɗannan wal arwasu matsalar mu ta goma kenan wal arwaq wal abwal wal maniyu tawabi'un cewa tutun dabbobi da kuma hibarin dabbobi da kuma maniyi ko kuma tutun dai in dabbobi ne in mutane da hibari na dabbobi na mutane wal mani da kuma mani na dabbobi na mutane tawabi'u duk masu bayani idan ya kasance an ce dabba haramun a ci to da tutunta da bolinta da maniyinta duk na jasa ne in kuma makaruhi ne kuma da tutun da eh, bihin da hitsarin da maniyin duk makaruhi ne idan kuma halak to da tutun da hitsarin da maniyin duk ba na jasa ba ne yan fahimta ko wurin maniyin mutum ne malamai suka yi sabani kamar yadda za mu zo nan eh, waɗi nan gaba illa an ya taghazzal ma'akulu bi najasatin sai ban ya kasance dabban da ake cin tana cin najasa magana da muke kenan ko hmm. idan ya kasance kaza ce ake kiwo da najasa ake kiwonta ko kuti-kuti ko sauransu fayan ji su rausuhu tutun wannan dabban zai zamo najasa wa bauluhu da kuma bolin wannan dabban. yawwa shi ne ce la lahamuhu shi wannan naman dabban bai sa cikin eh, abin nan najasa ba amma a muktasar ina ga cikin najasa eh, mai muktasar cewa duk da naman zai zam abin nan najasa na dabban da ake ce ma aljallala ko hmm, wadda take cin najasa nailul autar na shaukani ya magana akan wannan dangane da ita aljallala din idan tana cin najasa to naman ta zai zama najasa sai in an tsare dabbar an ba ta abincin da ba najasa ba har wani lokaci tukuna to kayyade waɗannan lokacin ne na mance daidai da dangane da lokutan da aka kayyade na yadda za a tsare waɗannan dabbobin idan ya kasance Eh, abin nan tutun ya zanna jasa bolin ya zanna jasa kuma duk suna haduwa da jini nama din ma ba zai tsira ba na kasancewa na jasa shine ce wa fi labanihi wa baizihi wa ramadin najasati wal mustahjiri min al khamri fi awaniha khilafun matsala ta goma sha ɗaya kenan da ya ce wafi labanihi khilafun dabban da ke cin najasar nonon ta na zama najasa ko ko nonon bai zama najasa fi zalika khilafun malamai su yi saɓani a idan nonon ya zama najasa tabbas naman ma ya zan najasa kenan wa bai sannan kwan idan ya kasance dabba ce mai saka kwai kwan na zama najasa ko ko bai zama najasa fi wara madin waramadin ce, da kuma eh, tokar najasa ko haɗin najasa jilo ne aka ɗauko aka ƙone tutun jaki an ɗauko tutun jaki an ƙone to jaki haramun cin jaki ko saboda haka tutun jaki na jasa to an kone tutun ya tashi daga zama tutun jaki ya koma mai hafdi to har yanzu na jasa ne ko ba na jasa ba fi zalika khilafu amma baina ulama al-malikiyya shaykhul islam muhammad bin salih al rahimahullah cikin littafin sa zadul mustaqni ko sharhul mumti ala zadul mustaqni cewa wannan eh, tutun ba najasa bane don ba a ce mai tutun jaki kuma ko in ba a ce mai tutun jaki ba kuwa to ba ko ba shi tutun jaki ne eh? ban ji ba asalin ne ai ya tashi daga asalin ban ji ba da wannan kuma hausawa suka ce nan kuma maganar shari'a muka yi eh saboda ka ba a kiyasta maganar hausawa da shari'a hmm? ko kuwa yawwa me suka ce ana bikin duniya amma don bikin duniya aka halice mu ko kuwa haka da hausawa suka ce kenan ana bikin duniya akan tuna lahira a nan don bikin duniya aka aiko mu aka halitto mu saboda aka ba a kiyasta baka da eh na mai magana kwanakin baya akan cewa idan ya kasance najasa suka zuba mai magana bi iri bazo a ku ya koma najasa idan ruwan sun koma daidai yanda suke a tsarkinsu sai a koma a yi tabbatun da ba sun zama najasa ko kuwa to wannan ma asali jasa amma sun tashi daga haka ko ba yanda za a yi su koma haka kuma saboda haka hukunci malaman fikihu da duk wani ilimin da ba mai zurhi ba wanda kowa ke iya ganewa malamai ba su ce mai fiki amma wanda zai kwance ma kai ya rikitar da kwakwalwarka to shi yake ce mafi kyau. eh <laughs> Eh, saboda haka suka ce tun da ya tashi daga asali to bai zama najasa ba da ganin habdin baka ce mai ya za ka yi ka bambanta 'yan yanzu ga eh, habdin tutun jaki an kone nan ga habdin tutun eh, shanu an kone nan ya za ka yi ka bambanta a'a ba wai ga sunan dunkule-dunkule din yadda suke ba eh. to ire-iren ka nawa zai iya bambantawa ire-iren ka nawa ne zai iya ganewa to duk abinda ba a ganewa sai wane da wane shari'a ba ta kulawa da wannan ba ta aiki da wannan abinda yawancin mutane ke ganewa da shi shari'a ke amfani don sauƙa ma al'umma ta fahimta ko <laughs> yawa yana sosai ah, wani abu ne hajjar min alham da kuma giya wanda ya koma ya sandar ya koma eh, kamar duti fi awani ha cikin ƙorin giyan da aka yi an gama giya an ɗebo an zuzzuba an zuzzuba cikin eh, gidauniya da sauransu da duron-duron da sauransu ga sunan amma ko da aka wayo gari wata matsala ta faru ashe giya ba ta haɗu sosai ba saboda haka ga giya nan yabin da ya san dare sai ka iya ka ɗebo ma ka ci da ka sa cibi ka ɗebo amma dai ba ka ɗauka a ruwa ka sha ba to da ya koma haka nan ɗin ya tashi daga zama najasa yadda koma mai tsarki ko ko a'a tana nan tun da haɗe-haɗen da aka yi suna nan ciki shi ne khilafin saɓani tsakanin malaman malikiya ta fahimta ko? annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka yi mai tambaya anil khamri tuttakhadhu khallan me yace yace la giya ce an riga an haɗe sun fi koma giya amma kuma sai aka zo aka yi wasu dabara kuma dabarar da ta ɗauki giyan daga zama giya ta koma mai wanda za a iya a yi amfani kamar eh, matsayin suga a sa ga abu a sha to za a yi haka nan ko ba za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ba za a yi ba <laughs> to saboda haka ko da da kanta ta koma dutsen ta sandare ko to har yanzu ba za a ci ba ko kuma ba za ta zamo mai tsarki ba wallahu a'lam eh, matsala ta goma sha biyu wa fil adami la khilafa fi najasati al-bawli wal azrati wad dami wa shibhihi wal qai'i al-mutaghayyir an hali at-ta'am game da dan adam shi ko babu sabani tsakanin malaman malikiya da wasu malaman ma fi najasatil bawl cewa bole dan adam najasa ne wannan ittifaqan ne duk gaba ɗaya tsakanin malaman wal azrat da kuma tutun dan adam najasa eh, wad dam da kuma yabin nan jini to na wurin jini ne ke da sabani mutum ne ya jimu jinin daga kwararowa najasa ne yawanci malamai sun ce akan cewa ba najasa ba ne kamar da na ba ku labari wurin ya kukkuka sabai na kwakwabuwa da jini ko a'a amma kuma ana sallah haka nan da jini. umar ibn khattab lokacin da aka soke shi jini na furji yana zubowa aka sanar da shi sallah lokacin sallah lokacin sallah yace na'am Ya ce la nasiba fil islam liman la salata lahu hmm? duk wanda bai salla musulunci to bai da rabu ya tashi ya salla haka nan wa damuhu wa jurhuhu yaf'abu daman alhali wannan raunin na furcin jini yana turuwa da jini ma kuma ya salla haka saboda haka malamai suka ce jini in dai na jimuwa ne a jikin ɗan adam to ba na jasa ne. addam kenan ko washibhihi da makamancin jini shine ce wal qai'u al mutaghayyiru an hal at'am amai ne amma ya canza daga abinci gaba ɗaya babu alama abinci shi yake ce mabakin kumallo to bakin kumallo to wannan najasa ne malaman malikiya su ittifaki ko kuma yawancin malaman sun ta akan cewa bakin kumallo din najasa ne amma inda abinci mutum ya harar to wannan tsahir mai tsarki ne da wani ya canza daga abinci gaba ɗaya babu alama abinci a ciki ta shi ne ce wala khilafa matsalar mu ta goma sha uku kenan wala khilafa ko ko abin na alƙaiwa almutagayyar an halin ɗa'ami ɗin shi ma la khilafa ne yace ko babu sabani tsakanin malaman malikiya dangane da cewa irin wannan nau'i na amai shi ma din najasa ne to wala khilafa fi taharati dam'i babu sabani tsakanin malamai na malikiyan da wasu akan cewa hawaye mai tsarki ne wal busaq da kuma tohi mai tsarki ne wal da majina tofi ne za ka tattaro miyau ga baki ko abin nan eh, eh, a tofa idan ga hanci aka jawo ya koma ga baki aka tofar mukhadun kenan in kuma ga kirji aka jawo ya zo ga baki aka tofar ya zama eh, wani abu kenan busa ya zama ah, wannan busa na baki kenan sannan al-mukhab akwai na uku a babal gamin ba amanta sai ne dai na uku ba hmm? dai akwai na uku wanda za a kako daga kirji to waɗannan duk gaba ɗaya masu tsarki ne ba na jasa ba ko da za a tofa cikin ruwa aka tofa sai dai ka kyamace ruwan saboda kazanta amma ba tsarki ba ba ne iyaka karkata ka da majalin da aka zuba cikin ruwa ko ka sa abu ka ɗebe in sha za ka sha sauran masu tsarki ne in arwalla za ka yi da su yi arwalla saura masu tsarki ne hmm? sannan wallaban da kuma cewa babu saɓani nonon ɗan adam ko mace eh, mai tsarki ne nono wal mashhuru tumanin yi yawancin malaman malikiya sun ce akan cewa maniyin dan adam najasa sai malaman yan kaɗan daga cikinsu su ne suka ce ba najasa ba to mazhabai na da sabani dangane da maniyin dan adam najasa ko ba najasa ba yawancin malamai abinda suka rinjayar shine ba najasa ba saboda me kuka ce ba najasa ba suka ce da mani ne ba aka halice abin nan eh, manzanni da annabawa da siddiƙai da salihai ɗan aljanna duk da mani ba aka halice su kuma abin da aka halice su da shi kuma ce kuma mai najasa saboda haka a dai nazari amma su gare su kan ba najasa ba ne tau bancin haka nan kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yanda yake tsoratarwa gane da matsalar boli bai tsoratarwa game da mani haka ya yi magana wanda ke boli la yastanzihu kamar da yazo eh, hadisin ibn abbas mazo sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburka guda biyu yace waɗannan kaburka ana azabtar da su amma kuma su ga ganin su ba wani abu ne mai girma suka yi da ake azabtar da su saboda shi ba amma a wurin Allah abu ne mai girma ɗayan su magulmaci ne ɗaya kuwa idan zai fi tsari, ko da layar tanzihu ko layar tafiru ko kuma akwai lafazi na uku an manta shi lafazi na uku <clears throat> layar tanzihu shine bai tsarki ya ga ya tsarkaka sosai ga bolin a'a saboda haka boli sai ya zuba ga jiki ne dalilin da ya yasa ake mai wannan azabar ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanko reshen dabino ya kafa akan ne, yace mai yiwuwa a sassauta musu azaba matukar wannan dabino karin dabinin bai bushe ba amma nana Aisha ke bada labari ta ce ina karkare maniyi ga tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hita kuma zuwa sallah ga wannan tufafin wani lafazi ta ce ina wanke maniyi ga tufafi ne ga alaman maniyin ga tufafi ne amma kuma ya sa ya je yi sallah dalili kuma kenan suka ce to lalle maniyi ko ba na jasa bane suka je tun ba da jasa ba saboda mai nana aisha ta wanki yace wannan kuma ta wanke ne saboda eh, kyaban da aka yi a ɗebe suka ce wannan ko majina da aka ittifaki cewa mai tsarki ce ko ka ga majina ga tuwahinka ai kana sa abu ka ne ba ka bar majinan nan ga tuwahinka to da dalilin da yasa kenan ta ɗebe ba wani abu ba don najasa ba ɗan haka nan ne saboda mai lokacin da madini ya bushe ta kasa alkajiya ɗaya ta karkare shi ke nan kuma ya sa tuwa ya je yi sallah suka ce to ai in ya bushe to abin da tsarki ne a karkare kai in ko yana ɗanye a sa ruwa a wanki da ko da zama da haka dole dai idan ya kasance eh, mutum bai tsaya tsat ba to sai ta kame kame to su dai dalilin da suka bayar kenan saboda haka suka ce tun da in kun ce wurin wankewa an wanke to an ga busashe ai ba a wanke ba karkarewa ɗaya an kai da aka yi haka ta sa ta ce sai sa aka yi an karkare shi kenan kuma sai sa tuwa ya je ya sannan ashe mani na nan ko cikin tuwa ne sai ɗebe ba iyaka mai kamfarorin ne kawai aka ɗebe tau saboda haka gaskiya yawancin malamai sun fi akan cewa mani ba na jasa ba, ni ma gaskiya su ne goyi baya eh ba to wahal eh, yatanajjar wahal yanjisu bil mauti qawlani dan adam zai zamo jasa idan ya mutu ko gobe zama na jasa in ya mutu malaman malikiya sun ta a kan ra'ayi guda biyu wasu ce yana zama na jasa in ya mutu wasu ce a'a bai zama na jasa in ya mutu hadisi ya inganta ya hasanun ne cewa almominu layan jisu hayyan wala maitan mumini bai zama na jasa yana raye ko kuma ya mutu innamal na najas haka Allah subhanahu wataala ya ce ko to shi kenan saboda haka shi mumini bai zama najasa dalilin da ya sa wasu malamai suka yi sabani kenan dangane da daukan alkur'ani la ko illa almutahharun wane ne na su wane ne aka ce musulmai kawai shi kenan su na saboda haka wanda ba musulmi ba to ba ba shi da ya taba ba da da shi musulmin nan inda ba abin nan eh, hadathul akbar ke tare da shi ba inda ya hadathul asgar ne da yana damar taba qur'ani ya dauka kawai shi ke wasu ne suka ce mala'iku ake nuhi da Haruna. ko tawo to la masu hudin kuma aka ce lauhil mahfuz ake bi. to wannan kuma babu shi daban na sabani a ah, qaulani malaman malikiya na amfani da ƙaulani li'adami eh, ma'arifati min huma, wani ƙauli ne fi wani rinjaya waɗanda suka ce ɗan adam in ya mutu ya zan najasa ko ku waɗanda suka ce bai zan najasa ba wadda ƙauli ya rinjaya malaman ba su sani ba saboda haka sun ce ce ƙaulani an da yi magzance ra'ayi biyu duk wanda ka ɗauka wanda ya natsar da zuciyarka shi kenan sai ka ɗauka matsala ta goma sha shida malam ya ce wal misku ɗahiru turaren almiski da ake samu ga dabban jibda ga ko eh, dabban wacce irin dabba ce eh, ba jibda ba ce akwai dabban da ake samu almiski gare to almiski ne wannan turaren ɗahirun ne sannan har wasu eh, sukan hada da abin nan fa'ara batta eh, battar da ake eh, samu almiskidi a ciki ita ma ɗin tsahira ce sai dai nan shi bai wannan maganin ba to wa'i za ma ta barriyun wa'i za ma ta fa'aratun matsala ta goma sha bakwai kenan idan bera ya mutu kusu kenan ko ɗan kusun wa wa nawo ha da makamancin alfa'ara dabba dai mai rai kenan ko mai shiga shige shiga na hitanin fi zaitin a cikin narkakken mai au samanin ko daskararren mai ko shi ne ƙara siffanta cewa jamidin daskararre wani hauhi da makamantansu tsori had wa ma sai eh, a zudda man in narkakken mai ne ya kwada ciki ya mutu to gaba daya a zubar ya zan narkakke azait shine narkakken mai wanda bai kwana kamar man gyada ko sai dari ya dari tukunna za ga ya kitik amma ba ya kwana haka ya san dare ba to sabanin jamidin wato daskararren mai kitse da shi wannan idan kusu ya kwada cikin abin man wurin cin kitsin bai iya ba ta ya mutu ciki to aka zo aka gani ya za a yi da shi ɗore har sai a ɗauke kusun ayar in an ɗauke kusun wa ma haulaha da duk inda kusun na ya birgima to sai a karkare wurin duk gaba ɗaya sai a tusuwa sai a yi amfani da saura waɗanda suka ce mai ɗin zai ina ga ba iya fisuwa na a ci balbal da shi a kunna amma eh, a ci balbal da mai amma suka ce ka a sa cikin masallaci wannan hitilan ka a kai ta masallaci eh mana don najasa ana kai najasa masallaci <laughs> da ba kai najasa masallaci <laughs> eh, sai dai ɗakin ka can ka kunna na ci balbal ko kuma hajiyar tsakar gida ko dai inda dai za a wane dai don ka tudda ma haka nan a lokacin da ake kunna a ci balbal ke ko yanzu ka wuce a ci balbal wasu wurare sai can inda Allah abin nan ba a rasa ba ta wafi ma'i'in matsala ta goma sha takwas kenan wafi ma'i'in idan man da kusun ya fada cikin ruwa-ruwa ne wato narkakke ne yan jisu gaba ɗaya zan najasa in kuma ruwa ne to ɗan kaɗan kusun ya fada ciki ya mutu to sun zan najasa sai matsala ta ƙarshe ko kuma ta goma sha tara ta kusan ƙarshe kenan ya ce wala ta tsuhuru a wanil hamri bilme da gasliha ƙorin giya ba su tsarkaka saboda wanki in an wanke sau nawa ba su tsarkaka ba don abin nan ne fahari ne bi gawasun ne ƙwariya sha ta kai ko haka ma kasko shi ma sha ya kai saboda haka ya riga ya sha to in an wanke na saman na can cikin tuwaya za a yi ko an kashe kaskon ba a yi ɗebe abin da ya sha ko kuwa sau shi ke na abin da an tashi daga aiki wanda ya ce to in ya kasance na galas na ba ko kuwa galas shi bai sha ko to ainihin idan an tagada ne saboda abin da shan giya shi ma ya bi wannan hukuncin an fahimta ko sawa eh, sai idan ya kasance mutane ne waɗanda suke kafirai ne suna da kofuka suna amfani da su to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci hukun da ya bayar iksuluha kwanna ne na abinci iksuluha sun makulufi ɗan ku musulmi kuka kun ga dole za sai ku yi amfani da su to ku wanke ta kwana sannan ku ci abinci a ciki don kwanna na abinci su ba don shaye-shayen giya da sauransu an ka yi su ba ko amma idan ya kasance ko kuka shan giya da ƙwaryar shan giya da makamantarsu to wannan kan ku su in an wanke su nawa ba su tsarkasa sai matsala ta ishirin, kuma ta ƙarshe wa fi fistaƙili ya ce yana isuwa fistaƙili ga duk abin da yake da kaihi kasai kamar takobi mika tai mubalaghatul masti akai matuƙa wurin gogewa takobi ne gashi nan jina-jina jini ya bushe jiki ne ko yi wukata jini ya bushe jikinta yaya za a yi to a sa in akwai sanfefa a sa a goge a goge a goge a goge alamar jinin ya haita to shi ke ya sanfefa ko a sa ƙasa a goge in ya haita shi kenan ko kuma abin da ya sa aka ce gogewan in aka sa ruwa wurin wankewa daskarar da takobi yake na fahimta ko takobi bai komawa daidai in ana amfani da ruwa wurin wanke shi bai zama sai ya zama ya expire a fahimta ko to dalilin da ya sa kenan aka ce a mubalaga wurin gogewa shi kenan ko kuma an um, abin nan eh, magogi da suke tsada abin da yukake da su ko to in sun sa makokin sun goge kuma to shi ya tsarkaka to da dutse kuma na sawa a goge to duk dai abin da za a yi sa a goge madadin ruwa to ya amfani da wannan abin goge wanda an goge shi ya tsarkaka wallahu a'lam karshen wannan fasalin kenan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare ya ba mu amfanin yin aiki da umarnin da aka ba mu da kuma hannuwa da abin da aka hane mu wasu ba na kallama wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ta safirka wa tubu ilai wa alaikumus salam